Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da rahaka mu kuma da sake saduwa da ku daga nan ɗakin magana na gidan Radio Kausa da ke nan Arlita. Kamar da aka saba studio Kalangu wato na amfani da wannan dandali domin tattauna kan batutuwa da dama da ke can hankalin al'umma. A yau ma studio Kalangu ta mai da hankali a nan wato Arlita domin tattauna batutuwa masu muhimmanci. Taken wannan muharar shine wato kalubale da batun da ya shafi rufe kamfanin nan na kan ma'adanai na akuta kominak waɗanna dalilai ne suka janyo rufe wannan kamfani na kominak wannan rufewa mi za ta janyo ga al'umma mi za ta janyo wa arlit musamman ma matakan da za ɗauka na fuskantar wannan rufe wannan kamfani tare da baki da muka gayyato za mu amsa tambaya kan waɗannan batutuwa da muka aza ku rike da kyau dai cewa kamfanin kominak na haƙar ma'adanai wato kamfani ne wanda yake arewacin Nijar a cikin jihar Arlit wato yankin Agades. Shi dai wannan kamfani Kominak ya fara aikin karfen uranium tun cikin watan Afrilu na shekara 1978 bayan kafa shi a shekara 1974 bayan wata yarjejeniya tsakanin kasar Nijar da Faransa da kuma kasar Japan tun lokacin kafa wannan kamfani duk bayan tanunuwan karfen uranium ne an ka haƙa karfen uranium na kasance kasancewa ɗaya daga cikin arzikin da ƙasar Nijar take da shi a ƙarƙashin ƙasa wanda ke taimakawa wajen ci gaba da kuma kawo kuɗaɗe ga ci gaban wannan ƙasa ta ta Nijar da kuma samar da aiki ga 'yan Nijar da dama. To sai dai duk da haka mu tunatar da ku da cewa hukumomin wannan ƙasa ta sun shelar rufe wannan kamfani na Akuta daga ranar 31 ga watan Maris na shekara ta 2021. Wannan rufewa ta Akuta za ta kasancewa tattare da wato ƙalubale musamman ta fuska. fuskar tattalin arziki ga jihar arlita musamman ma da kuma nijar baki daya wannan zai shafi rayuwar ma'aikata da ke aiki a wannan kamfani na haƙar karfen iranium a nan ɗakin magana ina tare da bakin da suka amsa wannan gayyata tamu muna tare da malam gamace yakuba jami'in da ke kula da sadarwa da watsa labarai a kominak sannan muna tare da malam hassan hamani muƙaddashin magajin garin arlita da kuma mun kaila abbas sakatare jiran na ƙungiyar na ta santramin wato ma'aikatan ma'adinai sannan kuma da almu gabdu mataimakin sakatare na kananan ma'aikata wato su taraitan sannan kuma muna tare da musa mai yaƙi sanusi mai ba da shawara a ƙungiyar nan ta matasa a kominaka ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madalla kamar da na bayyana muku yau taken maudu'in wannan muhawara mu shine batun rufe wato wannan kamfani na Kominak wanda an ka sani a wajen haƙar karfen Iranium. Malam Hassan Hamani makaddashin magajin gari na wato arlet eh, barka da warhaka. To sai ku dan ba mu cikakken bayani kan wannan batu. To lalle eh, kamar yadda kuka sani ne eh, muka je tare da duka kowa da kowa Kominak za ta rihe bisa cewar eh, harkokin nasu sun ja baya saboda ka ba da misali tun 1978 aka fara tono na arziki shi kuma eh, ana cewa kamar kenan ko ne yau ko rijiya ce aka yi yau da gobe ana taya sai ka ga an kai ana cewa a yashe ta kuma sai ka ji an ce a rihe ta ma ko kuma a sake ta ta kare to bisa ga dai haka mu muke jin labarin kuma eh, abin eh, ya taho eh, ana saran cewa shi zai kai ga 31 ga watan mars na dubu. da 2021 zai a tsaye da abin to lalle eh, yanzu a haka muke to a bisa ga wannan abubuwa mu kun san kamar eh, a wajen fannin komin tun yau da shekara bakwai irin wannan abin muna da tsinkayen cewa mu daman ma me ya kamata a tahiyar da muke ta haraka komin mun yi tsinkayen nazari cewar a ya kamata mu rika tsinkayen me ya kamata mu ma'arlit saboda yanda mutum yake lanwa shi wata ran Allah da kiran shi ko ita ma min haka ne take tahiya wata ran sai ka ji an waye gari zata tsaya to sai muka ce me ya kamata mu rika yi mu rika tattalawa dan saboda kamar yadda mutane suke ce suke tamanin an harkar society sirhi arlit ko tawatsi ko wani abu muka ce ba zai yiwu ba yadda kowa ke rayuwa a ƙasar Nijar in ma society sirihe ya kamata mu yi koko da za mu yi tanadin duk abin da ke da kwai a ko'ina yadda tattalin arziki zai ci gaba mutane za su ci gaba a bisan shi ne muke yi tukuri mukan yi likita mukan yi lakwal mukan yi abubuwa dai daban-daban daban wanda za su shafi rayuwar dan adam don saboda mu yi maganin ko da wannan rana irin wannan ta zo ba za mu shiga cikin wani Ina gode mr lumer bare in koma ga malam gamace yakuba jami'in sadarwa eh, na kominak eh, shin mi za ka ci kan wannan batu salamu alaikum <clears throat> gaskiya ne kominak insha Allah ya lagura mana shekara wadda za ta zuwa abin da ya sa wannan arzikin da aka gare mu cikin zongon da muke aiki shine ya kare tattalin arzikinmu na cikin ƙasa shine ya kare saboda shine za mu rahiya. wato kuna da tabbatancin cewa arzikin na arzikin ya kare a karkashin kasa bisa zangon da muke mu ce kawa a ƙasa arlit ko agres babu iranian ba mai kasan tsibiri tsibiri ne gwamnatin nijar yake baka ya ce maka hiddon ga arziki ga wurinka kawa eka ce da an ka baka ka hiddo to bisa eka mu arzikin yanzu inda muke ya ƙare gaskiya ne kamfani irin kominak in ya ruhe sayan girgiza tunda babba ne yana aiki da mutane da yawa gani yana da girma mutane da ke cin amfanin shi suna da yawa amma kominak ta sa matakai da yawa don in wannan abun ya zo mutane kasu su ji shi da nauyi ka gane bisa kan ma'aikatanta ta sa wa'ansu disposition wanda za ya sa cikin mutunci su kare ba sai sun shagala ba kuma a ba su ƙarhin da rayuwar da za su shiga ciki su samu su yi ta birma da kuzari kuma da ƙarfin gwiwa ba ta yaya ne za a yi a bar garin wanda yake ba kaga gidan likitan za a maida ma ba ga gwamnati ba da wani an saida ba wani abu kuma za a taimaki wannan gidan likita kawai shekara goma ekol ma da adakwai duka za mu tanyen su har su shekara biyar shekara shida shekara goma kuma ma'aikatan gonaki duka wa'annan duka taimakon za a takaice sai in ce maka ga son ba don kominak ta ruhe ba ne garin ya kamata ya mutu garin sha Allah baya mutuwa tun da za mu sa komi garin ya zamna wadda yake kenan duk abin da ake abun kasuwanci za mu sa bunƙasa don mutanen da suka zo da kominak tana nan kamar yadda aka saba ina gode zan sake dawa cikin gundarin wannan mahara domin mu tattauna eh, takamaiman batutuwan da suka shafi wannan matsala eh, bari koma ga malam monkaila abbas eh, wato sg din wato kungiyar na ta santramina me zahi wato aka gaya muku cewa ana shirin rufe wannan kamfani na haƙar ma'adanai na iranium to haka nan ne muna gode ma wannan radio da ya bani wannan dama za mu tantama biskan wannan zancen al'amari na eh, riha wannan kominak ita kominak abun da ta nuna ita ce uranium cin ya yi karamci inda ta ce dauka sa'annan surfan shi bai kawo riba yanda zai surfa kudin da zai sa ya surfa shi da kundin da ace ace saida shi don akwai bambanci don babu riba su wannan biyu ne ta sa gaba ta ce rihewa za ta yi saboda ba ta iyawa Mm, to da lokacin da aka ce za a rufe an shawarce ko alal misali lokacin da aka ce za a rihewa cikin lokacin gajere aka ba mu labari daga za a rihe le 31 mars har an doko niyan za a yi aka zo aka ce mun za a rihe ba a zo a ce ku zo ku zauna mu tantamna mu gani yanda za mu yi mu yi sove kamar dai mu kawo wani fuska wanda yana iya kawo dama wannan duka gaskiya ba a yi shi ba eh, don ka eh, rihe wannan da aka kira mu aka ce ga zirariya kun ga yanda su ce so su rihe shi Ito na gode zan sake dawa gare ka bari in je wajen wato almu gabdu wannan matsala ku ne ake ganin ka ta fi shafa yanzu waɗannan dalilai ne na tushe waɗanda suka kawo batun a rufe wannan eh, kamfani na haƙar ma'adinai cewa da kominak. Assalamu eh, alaikum. Mun gode ma studio Kalonga da suka ba mu dama mu zo mu zamana mu yi muhawara. Don ka mu rehe kominak abun lalle ya ba mu mamaki kwarai ya shammace ku ke Ya shammace mu ba tare da cikin shiri ba. Ya shammace mu ba tare da an shirya mu abun ba. Lokaci guda muna aiki sai aka yi kira aka ce lalle lalle yau a cikin conseil des ministres ayi anonsan non fermeture in kominak 31 mars. To wannan abu abun ya shahe mu kwarai da gaske saboda mu da mu da iyalinmu nan ne cin mu da shan mu yake kenan duk wanda hankalin shi ya tashi a kasar nan bai kai mu ba saboda kamfani ne wanda a dibi wannan lamarin za mu diba kau in Allah da eh, mala Musa mai eh, Sanusi kuna daga cikin kungiyar matasa shin a za a iya cewa wannan batu na rufe wannan kamfani ya shafe ku eh to jama'a salamu alaikum muna godiya sosai da studio kalangu da suka ba mu dama mu zo mu waɗi rahimu wasu kamar ga eh, abinda da muke ji a waiwai sai mu gashi nan katsam an ce da lalle kuma ka liƙe ta zai kenan dai an ba ku amsa tambayar da kuka sai in ce sosai mu ma ya shawa saboda a matsayin da muke na matasa a matsayin mu da muke cikin zaure na matasa sai in gani ga kuma ka da za a wa. da yawa wanda suka shawa wanda abubuwan ya shawa matasa ne kenan duka abun da ya shawa kwarai sai in ce fami ne wanda kowa dirma ne direct aka zo ta gaba dai a takaice ta tare kamar fami ne kenan gidaje ne da abun ya shawa. ina ga yau akwai mamaki bayan shekara arba'in da biyar da aka yi gwamnati tana tono arziki a cikin kasar mu sai aka zo kai tsaye za a rike ta to mu a matsayin mu na matasa abin da ya dame mu da za a rike wa wani abu ne hangi wanda gwamnati ta doka wani abu ne wanda su ma'aikata na gwamnati din suka doka bayan an rike tunda yanzu ba haka ake ba yanzu an zo za a rike ma'aikata da ta yi wani shekara biyar ana yi balle buskan harkar da ya shayi ala eh eh muhalli miye su suka doka dan su ga sun gani tunda aka zo aka yi wannan aiki aka dauki zina aka dauki alheri bayan an yi haka nan menene za su yi tunda ya kamata yanda aka isko wurin a mera shi yake yana yiwuwa haka dole ma ne tunda wannan abun da ya kamata a yakan kenan ya kamata su yi shi na biyu mutum wurin ya ke kusan dubu biyu ina ga za su lalasa aikin su menene gwamnati ta ɗauka saboda ta ga ya kamata a rake su saboda ana magana ne bisa kan yanda ake tayar da al'amurka na yau da kullum a cikin garin arlita ko kuma da ƙasa ta nijar gaba ɗaya yau a wurin mutum ɗari biyu ko dubu biyu nake ga abun zai kawo lalle babban cikas a cikin rayuwar mu ta yau da kullum to amma mu abin da ya dame mu anya gwamnati ta zo ta yi lura da alakari anya gwamnati ta lura da lalle abubuwan ɗan kuskuren ga da aka yi a zo a gyaggyara dan in dawo a takaice buskan tambayar da kuka mana abu ne wanda mu mun shima muna tunanin shi ya ne za a zo kai tsaye a ce a liƙe gwamnati saboda ni yanzu an ka bar ni a nawa a shawarce sai in ce ban raba ma ne ban raba kenan akwai dala kalkashin kargo da aka ce za a liƙe akan saboda an ko diba ko gani waga kuma na ba wai Eh, turawa na ƙasar faransa su kaɗai suke cikin akwai wanda suke da kuma hannu da shuni a cikin wannan taya kenan tana yau akwai an sabubuwa da ke ciki amma dai kamar da bature ke cewa ne da raptis ina gode malam musa mayaki barin da wajen malam hassan hamani mataimakin eh, magajin garin arlita shin eh, idan ana batun arlita danganta eh, wannan jiha ta arlita da waɗannan kamfanoni na haƙar ma'adinai shin wace wani arziki ne ko wace riba ce jihar arlita take samu a ƙarƙashin waɗannan wato kamfanoni musamman wannan kamfani na kominaka da ake shirin liƙewa to na farko dai shi zan kwatanta maka yau duk an aka ce akwai wurin aiki mutane na aiki suna da iyali, suna ci da iyalansu suna rayuwa ana bunƙasa ana hulɗa akwai shi ma'aikacin da kanshi akwai iyalan shi akwai 'yan uwa akwai abokan arziki akwai abokan zama to ka gani a tsaya a nan ma kadai aka ce abin nan ya kubce a cikin tashin hankali ne kenan yau sai in ce maka mu eh, rihe kwamina wannan eh, abu ne wanda kamar da ake ce in Allah ka abu za a tare shi da hannu biyu dole ne za a tarba da hannu biyu amma ba wai zancen jin daɗi ba zancen jin daɗi bai taso ba ko kaɗan saboda cikin yanayin da za a shiga ba yanayi ba ne mai daɗi yau ɗan ƙaramin abu ma ya ɓace yana da zahi sai dai a ce dangana da ake sawa to cikin danganan nan da za a yi muke watan birman a zamna a gani menene za a yi mai kyau wanda za a yi abin ya taho cikin sauƙi cikin jin daɗi cikin bakunta ta ba saboda eh, in ka ɗauka dukkan al'amarin da yake tafiya cikin nan tana ka gudunmuwa duka rayuwa ta zaman da muke sa suwa duka abin da ya shahi wani lahiya wani karin ilimi wani zamantakewa ba a zancen duk abin da ake yi ka gani ana da yana yau in ka ɗauka ko komin muna suna ana yin abubuwa ko aikin gari muka tashi da an yi samu matsala muna kiransa da gaugawa eh, nan da nan a samu a kama a yi to yau aka waye gari a ce ma eh, wannan mutumin nan naka bai nan bai iya yi to ka gani akwai zahi dole ne sai an ji amma na ce maka eh, muna nan muna dubi shi ka san muka ce maka abu in yau da gobe kana tsinkaye abin da yake yiwa mun jima muna ganin abubuwan suna ja baya na ce maka ko in ka ɗauka wani lokaci sai ka ga ko harkar kuɗin da suke badawa wani lokaci sai ka gani ya janye ya ole ya karu ragewa yake kenan daga nan ana ma hannunka mai sanda kenan shi yasa kuka gani lalle mu yau alhamdulillah za mu ce da in ka je wurin wani partenar kai zance arlit ba a kallon ka to yau da politikin mu alhamdulillah mu mun yi yaƙi mun samu masu hannu da shuni sun gane da cewa arlit kin nan duk da ya society minar kin tana buƙatar kamu to muka samu muka yaƙo wannan abu yau ka gani shine yasa ana kama mu yan paper to le partenar suna shigowa muna hulɗa da su kenan haka za mu ci gaba in ma society sun tsaya kenan mu da cewar mun samo partener masu hannu da shuni wanda za mu samu mu cike gurbin da abubuwan da ake kuma mu ma da kanmu a nan ke muna kirkiro abubuwa za su kawo kuɗi ga komin in ka doka da ai ba mu damu ba da kasuwa yanzu za ga muna neman mu yi kasuwa modern yanzu in ka je mun yi shaguna modern wanda za a rika sa haya muna kiran abin da ake cewa infrastructure merchant wanda za su kawo ban ce ba suna iya cike komai kuma yau da gobe sai su cike ma za su rika kawo mu alheri a komin wanda za mu ji dama dama basa ga abin da zai faruwa ina gode malam hassan kafin in je wajen ka ce zan dawo wajen sj din benin centramina a dunkule wannan matsala ma'aikata nawa za ta shafa? Eh lalle wannan muna, da ishi saboda ita kominak tana da ma'aikata iri fanni biyu akwai ma'aikatanta wanda take cewa na asali su da dari shida ne da goma su cinsu a ce nan ga wawasa don kuma ne yanzu wasu sun rage saboda sun kai wanda kusan goma wanda suka zo a somayar sa'an nan akwai ma'aikata wanda karkashi wata ma'aikata ta ce wanda ta ce ma 'yan kwangila to wannan su dari takwas da dari da eh, goma sha uku ne nan in an kammala su za su tashi eh, mutum dubu da dari hudu da ishirin da uku suna da yawa balle ma an mun gaya muku wanda mutanen da suke karkashin su za su tashi wajen dari tara da sittin da daya Eto eh, idan na fahimci ka wato wannan rufewa da za a yi ba wai ainihi ma'aikatan kaɗai za ta sha ba har da al'ummar da ke bayan waɗannan ma'aikata a dunkule dai arlit gaba ɗaya ce wannan matsala za ta shafa. Wannan matsala ya wuce ma arlit saboda ita kominak tana taimaka ma eh, al'umman kominak eh, na da arlit sa'annan kuma ita ta ce tana sai eh, lantarki a wurin sonishar a ciro nan to a can bisikan araba dari arba'in ya ce dauka don wannan abubuwa ne manya-manya don can ma abun zai shafe su nan ita kominak ai tana biya wani lamfo wani menene menene kenan za ta kunsi duka a Nijar gaba da na'am na gode eh, eh, eh, malam almu kai mi za ka kara ganin cewa ku ƙananan ma'aikata ne shin wannan matsala ba za ta shafa ku ba ku nawa adadin guda ne adadin guda ne yan kwangila mu da muke wanda ake cewa tashiron mun tashi ga dari takwas da goma sha uku yanda ya fadi haka ne don mu matsala wadda za ta shafe mu yau kamfanin Komanak da tace za ta rihewa ta ce ita eh, ta hudda mutanenta ta ce ga abin da za ta basu ta ce amma su wa'annan 'yan kwangilan rar da za mu tashi rihewa wannan mutanen mu ba mu ba su su te wajen masu gidajensu to yanzu tambayin da zan maka mai gidanka wanda ka yi aiki wata bai biya ka ba rar da aka ce an rihe wannan kamfanin kana tamma za ka samu durwa wurin shi ba ka samu wannan kenan na biyu yau cikin comnac 'yan kwangila mun fi mutanen da kwamnati take doke da sama wuyanta yawa kwamnati yau mutum dari bakwai gare ta mu dari takwas ne har da wani abu kwamnati tana da dari shida plito mu dari takwas ne har da wani abu daga nan in ka doki kaman e, kin fami na mutanen mu dari tara har da gomiya tara da sittin da daya wannan duka suna bisa wuyan kwamnati ne tunda sai mai gida ya samu iyali za su samu ko ba haka ba mu muna so yau kwamnak ta yi adalci ta dibi halin da mu muke ciki duk wani aiki da ka sani wani kazamin aiki yau tashiron yake yi ina magana ina wakiltar dukkanin su yau in ka doki masu aikin gwalalo eh masu aikin gwalalo yau ni in ana bani mask da APE da gan su na cikin gari ba a basu ba su da wani prodi wanda in sun kare wannan aiki ba su da wani prodi wanda in sun kare wannan aiki za a basu a ce gashi sun wanke hannuwansu saboda wannan cuta yau in ka doki mutanenmu mu abin da muke nema alfarma ga Komnak yau Komnak tana iya ta mana mai zirda kwamfayima tana iya shi nawa ne duka a Komnak Komnak muke nema gare ta yau ta mana mai zirda kwamfayima ko na miliyan biyar ne ko in ta mana shi yau kuma tana da gidaje barkace suna nan zube babu kowa ciki mu kuma 'yan tashiron gomiya tara da takwas duka cikin gida haya ne muke kuma mu tare mutanen gana kuma tare da su muke tashi tare da su muke faduwa saboda ai production akwai lokacin da za a cewa kwana fudu gare mu na aiki saboda muna yin awa goma goma muna da kwana fudi na aiki in ka doke safe karantar da lasimin amma a kore da in kuma ka ci production sai ta ce mutane ku kama mana wanga watan dan mu ida cike wanga gurbin gurbin namu to mu kuma sai mu zo mu kama ma kwamnak dan ta cika gurbin ta wa mu muna tamma kwamnak muna tamma kwamnak za ta rayu dan mu ma mu cika da rayuwa amma ba haka nan bane ba mu muna ma kwamnak ita kwamnak ba ta gani eh to kuna ganin laihin duk ko wannan kamfani na na kominaka koko dai laihi ne wanda ku ma kankan kuna da naku mu ba mu da laihi saboda menene ba mu da laihi mu le abin da yasa ba mu da laihi saboda kullun in an ce a hayo yar supplementar zaka ga in ka kirga dan tashuran sun fi yawa saboda mi wai muna Allah Allah kuma ga ta ci gaba ko wata rana mu ma an iya rekrita mu cikin ma'aikatan na kwamnak ka gane masala inda take amma yau gwamnati tana so ta rihe idanuwanta duk wani aiki da ka sani wani kazamin aiki to dan za zaka isko na shi mu wai gurin mu kamfanin ga ci gaba amma yau kamfanin ga mutanen da suke cikin ka doki ma cikin ka kadan na ta mutanen da suke cikin su wani bai taba sana hayyar zone ba ni kuma nan yanzu tana yi wa in ka sa eh, doctor doki na ba sani ba kamar irin cutar da nake doke da ita in na sabko da ki na zo na kwanta ina zama ina kallon tele sai an tada da asuba ce lokaci sallahi to ai duk wannan akwai wasu kudade na kula da lahiyar ku da duka haɗurkan da za ku iya cin karo da su a cikin aikin ko. kudade kwamnak ba ta sivir ta gani wai wanga dan kwangila nawa ke biya wanga mutumin zan ga maka wani labari eh yau mu ma'aikata prim de metir 250 muke shiga mai aiki prime prim difon namu dala goma ne in ka doke shi cikin wata dari uku za ka samu prim difon 50 franc ake ba ma entreprise kinmu in ka doke shi dari uku za ka samu ga wata na biyu kuma na biyu inda matsala take muna so komanak ta dibi wannan ta dibi Allah ta dibi rahama kun gane ko da cewa wa'anga mutanen da ake faduka tashi da su a kama musu muna so yau komanak in ta tashi kama mana in ta ba mu wannan miliyan biyar da muka ce muna so ta rike ta dibi da mu da iyalin mu shekara goma ta yi sifirkin mu. yau komanak ta ce akwai ma'aikatanta akwai kudin santai da da za a basu saboda dibin lahiya ni yanzu ana bani salar shika hamsin an kace magani shika sittin yake da wani kudi zan so shi sai na shiga bashi kuma an tsaida na aiki kenan daga nan daga nan sai na mutu ya kamata ku ta gwamnati ta dibi rahama Allah ta dibi idan mutane mu gane ya kamata 'yan Nijar wanda suke gaba su ma su gane da mu ma mutane ne kamar kowa. nagode eh, Malam gamace shin me kake ganin za a yi wajen dukkan nauyin da ya rata ga wannan kamfani na kominak ya ajiye lami lafiya to kasan babu rashin jituwa kominak entreprise ce de droit nigerien il faut le dire et puis kominak mutanen da aka bagare ta duka yan niger ne kuma musulmi ne babu wani cuta duka tare muke kuma ma'aikatanmu babu bambanci tsakanin su mu ne da su tretan kuma ma'aikatan mu ma da yawa sai da suka zama su ta muka integrate su cikin ekipkin mu in cikin rame suka ta yi tare da mutanen mu ne ba su taba ta su kadai ba ekipkin da ada koi akwai mutanen kominak akwai mutanen su ta. wannan sai normal kuma kominak ba ruya ne za ta yi ta bar mutane ba duka abun da take yi sai ta gwada ma gwamnatin niger ba ta doka decision hakan ga sai ta gwada ma gwamnatin niger kuma cikin adalci za a komi ka gane kenan babu wani bambanci tsakanin mu kuma medicine da travakin da gare mu domin ma'aikata wanda suke karkashin kominak da su tretan babu wani bambanci duka yake gani ya dibi lahiyarsu kuma bisa kan eh, wani kask wani abin da ake ce ma equipment da protection individual duka ake ba wanda masu ke aiki gari duka ana ba su in ka zo kai iske mutum da ka tambaye shi zai ka ce sai ya ce a ah, bai tambaya bane hakan ga mai ba wanda ba a ba kuma mu da kanmu kullum muke turne mu dibi ma'aikatan mu ina suke wani aiki in ba su da kan aiki ko mu zo mu ce a ba su kan aiki lahiyar su da security su abu ne wanda muke kula da shi a 100% Eh, malam gama ce yanzu zancen ga da ake eh, kominaka za ta rufewa yanzu eh, a dunkule ta ɗauki dukkan matakan da suka dace na ba kowa hakinsa insha Allah wannan duka an ɗauki matakan da za a ba kowa hakinsa duka kasa bisa kan wanda kake ce haki kawa abin da kake ce ma volet social kawai gestion kasa droit kin Niger akwai code du travail droit kin Niger Birma yana magana bisa wannan ba wani kyarkyaro abu ne komina za Wato hakkin ma'aikata ana girma Kuma ma wuce wannan hmm. akwai abin da komina ta sa wanda ba ma code du travail ma droit ya ce mishi ka wani eh, unité de reclassement wani aide à la reconversion kawo muna ka wani cabinet d'entrepreneuriat mu doki mutane mu kawo musu kaka za su monter entreprise kaka balawa kuma sai akwai musu kaka za su samun financement akwai abubuwa da yawa da kominak ta kyarkyara ba tana adalci kuma tana so mutane su kare da mutuncinsu don shine kuma duk komi take nan sa duka a samu ni bambanci tsakanin mutane. yasa ake samun ina ganin kamar um, malam hassan kana so ka kara wani eh, eh. bayani kan wani abin da muka dan tabo. eh ni a karin eh, bayani a gurguje <laughs> ina son karin bayani da nake so in yi ina so a gane kamar sutiretan haraka sutiretan tiretan yana da kyau kamar abin da suke ne ni ma gani nake yi a yau cikin kasar mu nan duka musulmi ne mu kamar yadda ya faɗi kenan musulmi ya kama ma wanda bai sani ba bare wanda yake tare da shi kamar su tiretan kenan abin da suke so magana da bata masa daɗi kamar a ce mu ba mu ba mu da su wurin rihiya ah, mu wane ne wane ne yau ya kamata in ma menene abin da muke gani gaskiya ne yau ya kamata sosaitan nan su tashi su kama ma wannan bayan Allah kasu kasu ce a'a bai shaye su ba ko lalle suna ba wancan suna ba da amma aiki yau na tabbata inda banna suke musu wurin aiki Ai, da, in ta tsaya a kora ma kaɗan ne wani lokaci to kenan ka gani yadda za ka damu in ba a ma abin kirki kenan ana ma abin kirki wurin kyautata rana kyautata kuma ya kamata ka hoto ka kama ma wannan kiran da muke kenan da mu da su duka gaba ɗaya muna kai kukanmu a tsaya a kama ma mutane a huta cikin jin daɗi yadda aka fara aiki a ƙare lahiya kuma Allah Ubangiji ya hudo mu wasu dubin arziki haka mu ci gaba da shi ina son ƙara wani abu cewa mu kama wajen komen kuma eh ina son sosai cikin nan su gane da wasu masu shirin rihe da wanda suke nan su gane da cewa yau komin zaman da muke mun ɗauki alwashin cewa ko akwai wannan aiki ko babu ya tsaya muna son mu kenan kira da muke ga su duk abin da muka waya muka ce muna so yau bai kamata ba ka ji an ce a ji gari ne za'ama ji gari ne za'ama alarka garin nan gobe kai zaka komo ka zauna a ciki kai ya kamata ka tashi ka huddo a yi abin da goban an rihe ma yau n'o nawa suke nan wanda wasu sun yi an tare ba su tai ko ina ba ba daɗi bayan ka shekara arba'in ina zaka shekara arba'in ina zaka iya a nan da kowa a nan ina ne nan kasan. inda ka hoto ma fetar yanzu sai a daga a ɗan gidan wane ne to nan ne ma eh, kuma an gani kuma kowa ba wanda ya san inda zai kare sai Allah kenan muna son ku kama in an ce za a ma komai wani abu a yi shi na mu duka ne saboda in ka kama ma wanda aka gyara ma yau yanayin shi ya zamna nan kai ma Allah zai kama ma amma kana tamanin wani wuri wani wuri Allah zai kama ma kai ma a gyara ma makomar da zaka don ku wannan muke kira a kama duk abin da komin ta ce a yi amma gari saboda muna ganin wata rana mu duka ne za mu zo babu zancen wani sosai. na gode imalan hassan hamani bari in je wajen musa mayaƙi sanusi eh, shin wannan abu ba ku tsoro ko dai kuna ganin cewa komi zai zo daidai. Eh, lalle abin nan sosai zai ba mu tsoro kuma abin da muka yi wata na farko zai ba mu tsoro saboda mun saurari duka abubuwa surtu wanda suke yan kwantarage da suke gai abu ne wanda kowa sani a garin kun gani dai duka karkashin su mutum nawa ke can alheri amma gashi nan za a taya za a likewa wasu jikka hamsin ne ake wasu jikka talatin kuma wahala ta duniya da su suke me yasa nake magana wasu kan saboda su ma matasa ne yawanci wanda suke aikin nan yan sha takwas abin da ya talatin da biyar kini kuma ina magana da sunan matasa kenan ya kamata a sayan da za a yi a waiwayo yau an like ba ɗari shidda nan ba kaɗai wanda suke aiki wanda gwamnati ta san da su su kaɗai za a kula da su yau an aka ce za a yi plan de conversion sai a diba a gani wai su wannan matasa a gaba ɗaya su san muna su yan gwamnati ne wanda ba yan gwamnati ba tunda sanin kowa ne yau wanda suke kwadago yau wanda suke aikin nan da ake ba shi ba su da komi yau an san kare tabbas kowa san da akwai cutoci za su tawa cikin min aka aiki me miye an anya gwamnati da su kan sun yi mugun nazari sun ga miye ya kamata su ma musu saboda al'umma ne mutane su kuma yan kasar Nijar ne sana da yanci su ma a kula da su anya an yi haka na to kenan da muke nan muke tunanin muke ta jin labarin su abubuwan da za a yi wanda an su kare su a lura da su a kawo su ma'aikatan kan a koya musu ayyuka duka wannan kan za su yi abu ne wanda mu mun ji daɗin shi da muka ji labarin za su yi shi a koya musu saboda yau duk duniya da suka ci gaba a duniya ta gaba daya duka suna ta ne wasu harkoki na tayya da kai turanci da ake cewa entrepreneuria na ga za a koya musu abu ne mai kyau to amma mai kamata kuma a ɗauko a ce parti guda kuma a rabarsu su mai kamata ba yau kun shi wanda lalle gwamnati tana biya masu kula da tashiron ina amma kuma abubuwan da ake akwai cin haki kwarai kwarai ya kamata gwamnati ta sa ido ta lura da irin abubuwan da ake ciki wanda yauni da yara ta a gwamnati kuma mu abun da ya cin mana tuwo a kwarya a matsayinmu na matasa da ekonomin tattalin arzikin garinmu ya ne zai taya me mu koma shi anya gwamnati ta ɗauki abin da ya kamata a diba anya su gwamnati sun ɗauki abin da ya kamata a diba mu muna yawa a gari muna lura muna ji abin da ke kuma gashi wanda dan uwan wanga ya gai yau an ka diba gani gidan gwamnati da dama ta aljanna ba wanda ke cikin shi sai kusai kenan ya kamata da gina a bar su lalace an suka zo hannun gwamnati za su zauwa a gwamnati ya kamata su diba wanda ba su da abasu kenan wannan zai tseda zan maintainer in wanda suke aiki ne wannan tasharon gidaje ina ganin ba an fara ba meri yanzu za ta kula da su to ya kamata wanda suke cikin tasharon da wanda suke cikin wanda suke aiki suke ciki wannan wanda ba a ba kuɗin kirkin nan wanda ba su yauni ba su kan ya kamata a kula mini ne kamata a musu saboda a tsaye da su kenan wannan abun zai sa gari ya tsaya gari lalle tsayawa zai akwai kuma naka da babu tun da yanzu da aka yi kididdiga a lokacin da albasa ta ma kawo kuɗi su kan irani a ƙasar mata nijar to kenan kaga ya kamata wannan mutane sa a kansu da kwamnaka da sumayar da babu kwamnaka da babu wajeje sumayar arnat sai ta rayu kuma sai ta ci gaba to amma ya ne ya kamata a lura da cin gaba ta eh, abin da ya kamata shine a lura da lalle wa'annan su ma a taimaka musu a basu yanda yadda za a ba wa'ancan ma'aikata na asali su ma wa'ancan da babu a basu saboda mu tattalin arzikin muke diba ma yau an ka diba gani iyalai iyalai da suke cikin ƙalƙashin kwamnaka dirma ne direct o oh, and direct wanda suke unwani da wa'annan harkoki na aikin kuma ka suna da yawa akwai wanda suke aiki nan Na gode ina gode ina zan sake dawo gare ka malam Musa Mayaki bari almukana so ka kara wani abu kan eh, kalaman malam eh, gamace to a gurguje saboda eh, lokaci yana tafiya a gurguje kama kakin zo ga magana da nake so yi gwamnati ya ce kama likita gwamnati za ta sa likita a hannun gwamnati to ta ga yaya in ta sa ta a hannun gwamnati yanzu kai tambayar da zan maka mutumin ga ti yana nan yanzu akwai matsala na magani yaya kake tammaha tunda kwamnak a karshe yanzu mutum hamsin da biyar ne za ta bari nata wanda ya ta yan kwamnak ne sauran duka yan tashoron za su zama to mutumin tun lokacin da yake da mutum dari shida bai kawo maka magani ba sai yanzu da zai zama to mutum hamsin da biyar zai kawo maka magani da zai baka layya ba ya yiwa. To ya za mi, mi kake ganin zai fi yiwuwa? Abin da muke gani zai fi yiwuwa. Komnak ita da kanta abun nan da ba so ita za mu kara fadi ta doki prison charge namu mu yau yanda mutumin kuma ya yi rashin lahiya za a yi evacuation shi mara ko wani abu to mu yau kuma tun da ta zo karshe kuma ita ma ta sa ido ta diba ta gani kuma ta ce tana sa tana ba mutane hakkinsu na yarda yau kwamnak tana biyan yan tashiron tana biyan ma'aikatan masu gidajen namu yau eske ita kwamnak tana diba masu gidajen namu suna biyan mu a yau da muka fito ai wannan ai ba aikin ta bane ko aikin ta ne saboda lokaci inda mun mata banna da ta kora mu amma bata kora mu ba tunda muna mata abin da take so ko baka gane ba yau da muka fito zan tana rage maka akwai mutumin da na san shi an cire ruwa da wuta gidan shi yau wata uku ba a biya shi salar ba tambayar da zan maka tunda ba a biya shi salar ba yanzu in ya te wurin aiki ya samu aksidan hannun shi shi ko wani abu sai kuma ce a zo a yi arbar da koz ya za a yi arbar da koz mutumin da gidan shi babu wuta babu ruwa iyalin shi babu abin da za su ci wata uku ba a biya su ba kwamnak ya kamata iri wa'annan masu kwangilan wannan kwamnak tana da incin da za ta wani na jaye kwangilan nan saboda baka cika ba condition na wannan baka kwangilan amma kwamnak sai ana gani fara a mi ekonisan in abu ya zo saboda na wani ne sai a ki kama mishi kwangilan nan a ba wanda ya kamata a ba wanda ya kamata a ce ya ba mutane hakkin su gidajen da kuke cewa a gurguje da kuke cewa za su dawo hannun meri mu yanzu an tashi meri muke ma aiki ba meri muke ma aiki ba kuma muke ma aiki to tun kakin su shiga hannun meri mu ya kamata a ce kuma ta yi sarvir mu in gwamnati ta yi servirkin mu abin da ya saura ta sa shi hannun meri eh, Ina gode ina gode zan da malam mun kai la abbas eh, mi ke ka. Eh, domin ganin cewa duk da za a rufe wannan wannan kamfani a ranar daya a na sabuwar shekara ta dubu da 2021 a watan maris ina gani shin mi kake fata wanda za a yi wanda arlita za ta ci gaba da dawama za ta ci gaba da ta yadda harkokinta duk da cewa wasu kamfanonin za su rufe wannan lalle eh, babban magana ne saboda kusan wata shida saura kominak ta sai da ayyuka in ta sai da ayyuka kuma ba kudi za ta samu ba balle ta doko wasu dawainiya kenan abun da ya kamata mu yi ita ne da ita hukuma ya kula bisa kan program cin da kominak ta sara za ta yi bayan riheta bayan riheta saboda mary ya gai kominak tun kan tarihi shekaru nan tana nan ga rage abun da ya kamata ya bada in tarihi ya za a yi kominak ta doko engagement za za ta yi za ta kama aí o osso eh, jardim inda za a samu amfani halma a saida ko kuma a yi transformation don wannan duk ya kamata hukuma ita nata ta yi aiki nata da kanta bancin aikin na kominak eh ta san menene yake yiwuwa saboda akwai abun da wannan yana gai ita hukuma nata ne wurin kominak in ya riga ya ta shi kenan kenan ita hukuma ya kamata ya san abun da yake na gaskiya ne yanzu kun shirya ma eh, kun shirya ma rufe wannan wannan kamfani shiryawa bam shirya ba saboda ma'aikata in an doko fannin ma'aikata iri biyu ne wanda na ainihi ne wannan ana nan ga tantamna an kusa shirya akwai fanni wanda suke ce aikin kazamin aiki wanda wanda ake cewa ita wannan kominak ta rubuto bisa babban takardar nata wanda ta sarrafa eh, le 4 mars 2020 eh, wannan cikinta ta ce tana da sauran ma'aikatan wannan na 'yan kwangila ba ruwanta da su to ai matsala ce koma wurin kamfanonin su da suka kontra wannan bai isi ba ya biya ma'aikatan su da biyan kwarai ba balle ya doko maganin su balle ya biya wani kes da sauransu kenan kwantara wannan mutane suna yi shi ne don kawai kar su zauna da yunwa eh, kenan yanzu mu ke fatan ku fatanmu shine vraiment rehewa wannan da za a yi akwai ayyuka da dama shine kwantara nona na wannan rehewa a yi masu kwari inda za su samu riba wanda za su yi aiki su san da lalle sun yi aiki shine ba irin wancan kwantara ba wanda kawai je kana yi ka je kana yi ka ne sa'an nan ma'aikata wannan na yan kwangila gominak ta san da ita ta yi aiki da su tun suna yara sai da suka sufa cikinsu akwai da dama wanda daga kominak tarihi ba su ba wani aiki kan a bar su sai su mutu a doko abun da adiba abun da za a yi ba su wanda ko wani kasuwanci ne suna iya ko da ba su ba iya diyan su za su ci da su a gurguje a gurguje malam akwai akwai akwai eh, matasa cikinsu wanda ana iya ba su wani foro wanda za su koyi wasu aiki har su kamfanoni akwai wannan fannin ciwo wannan lahiya wannan ya kamata na ta ajiye kudi wanda zai kula da wannan lafiyansu a tsohon lokaci saboda mutum ya aiki a cikin wannan kamfani wanda ya aiki wannan kamfani lokacin da zai suha wasu cutuka ne za su zowa da yawa cikin wannan akwai gidajen da muka ce cikin gidajen nan a samu a basu akwai kayaci da kominak ba ta amfani da su kuma da yawa cikin su kuma a samu masu yawa su ma ana basu <laughs> na gode na gode eh, malam eh, ina so karkare da ku eh, mr lema malam musa a gurguje mi kake fata a game da batun rihe wannan kamfani na komina ka gurguje rihe rihe kominak dai a gurguje ya zama dole kiriyar zai tun da gwamnati da su partner in can masanu da su ne sun yi wato alkalami da ya bushe sun ce sai sun liƙe talatin ga wata na uku eh, dubu biyu da da liƙewa za a yi a wanda mu muke wata a yi kokari a ga a yi dogon nazari a zauna da duka na san da an wara a yi zauna a yi zama na kirki da duka wanda suke da hannu a tsake da cikin wannan tayya da su yan kwantara yan wanda suke yauni suke wasu kansu da su wanda suke kazama aikin a zauna a zo a ga me kamata da su wanda suke wakilan al'umma wanda suke zaune da yau likewa zai an yi aiki an isko kasa kan ga libar aka zo aka yi aiki aka bincike ta an bar mana sauran abubuwa da dama wanda ga sana to ya kamata a ɗauka kuma a gyara saboda muhalli dai an gurɓata shi muhalli an gurɓata shi mm. kenan ya kamata a gyara a gyara shi an so a bar shi a bar shi yanda aka isko shi an so sai a kula tunda yanzu kula mai ce za a yi yanzu tattalin arzikin an kwamna ta tai kowa san da sai ya yi ƙasa to ya kamata menene ya kamata a yi a koya ma jama'a aiki matasa wanda suka yi ayyuka a wurin nan a koya masa aiki a ba su damar da za su yi su masu zauna su ci gashin kansu a kula da irin noma ana noma jamu mana da yillika ga sana gwamnati ya kamata da ruwan da ke gare su da sai su ƙara yin furash su ga menene ya kamata a ƙara yin tafkuna a ba mutane su samu su yi ayyuka saboda lalle su zama da ganin ga ina eh, gode eh, malam almu gabdu a gurguje eh, mi kake fata game da wannan batu na rihe kominaka ni abin da nake fata shine komnak ta yi ta dibi Allah ta dibi annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi adalci mayanta sidiba. su nigerian ne mu ma nigerian ne yau na san da yau mayan kwamnati in sun yi tsaye sun ce za su huddo wanga hakkin da muke bukata a bayan tashiron za a iya huddo shi in sun yi tsaye abun da muke fata mu yau ga Allah abun da muke nema ga kwamnak kwamnak ta mana in kwamnak ta mana kamar ta ma Niger duka amma yau akwai impact da yawa wanda lokaci bai isa abun da ke cikin aljihun kamar sai ka bada shi saboda tausayawa da mutane halin da suke ciki na gode da fatan wato eh, kominak eh, za ta ji eh, malam gamace yakuba a gurgushe mi wani sako ne na zaka isa ma duka waɗannan wakilai na waɗannan al'ummomi da suke fargaba a game da rufe wannan kamfani na kominak na gode su ne ke <clears throat> ce mutane ruwan kominak ga ba daɗi mu ba ne ba hata mu ba ne kuma cikin adalci za a komi insha Allah duk abin da ya kamata kamata a yi duk muna nazari kuma duk fatan da suke da kiran suke suke ne muka sa cikin takardunmu za mu yi. Ɗazu maka magana Ostrava shine Observatoire de la Santé la Région d'Agadez. Wannan Observatoire kin na duka tsohon ma'aikatan su miniyar ne yake bi has bayan ransu. Kenan kula da lahiyarsu su wannan yin shi za mu yi. Kuma garin ga bukasa arzikin shi ba ta ya ba za mu bar garin haka nan komi za mu yi don garin rayuwa ta yi continue ka gane mutane su kwantar da hankalin su mutane su kwantar da hankalin su ba aiki ne za mu ta kawa barawo ba mu ma garin mu ne muna jin ciwo kuma komi za mu yi don komi a yi cikin adalci na gode gama ce yakuba eh, abin da nake so in ce ina so in ce yau in gwamnati ta ce tana da abun da za ta ma mutane ba sai taranta an marsa za ta yi shi ba me zirin ido tun da wuri yake wara kuka saboda mi saboda yau gwamnati ta ce tana so ta kama ai gara ke ai wane ne yau mutane taranta an mars mutum nawa za a tsaidawa mutum hamsin da biyar za ta bari nata wanda suke ajanta ne wanda za ta tsaidawa ko wanda deja suna da proje na gara ke ti yanzu ya kamata a ce gwamnati ta sa hannu ta dibi gwamnati ta sa ma gwamnati pression da cewa wanga ayyukan ti yanzu tun daga yau ya kamata a ce comnac ta yi demarche na gode so nake cewa har yanzu ba a san mutum nawa eh, za su zama ba yau inda muke ba wanda cikin comnac za ya ce maka ga mutanen za su ma ga kowa bai sani ba gode zan ce ba na gode mun kai la lokacin mutum hamsin da uku hamsin da biyar ɗari har yanzu ba wanda za ya ce maka gama ce na gode Allah ya saka da alheri bari dawo ga eh, makaddashin magajin garin Arlita an san da bayan uranium eh, shin me za ku yi ce ma al'umma a game da wannan batu na rufe kamfanin kominak tun da abu ne wanda dai to shi dai abin da zamu ce mun sani dai an ce na ce maka duk abin da kake da shi in ya bace akwai rashin jin daɗi to kuma amma an kadara ta zo ana tare ta na gaya maka in na kuma bisa ga zancen da aka yi ɗazu na su yana zancen kamar eh, ba meri ya kamata a ba gidaje ba su ya kamata a ba gidaje su kamar ba san ba mu abin da muke nan muna ita meri eh, a misali mu yanzu ana dara ana mance ana mance menene ko ana soya mai ana mance albasa kamar ina ne su kansu wanda kuke dokan. wanda ake biya ba ku su in ba 'yan somayar wanda ake ma biya ka kuma ce da mutanen mu ne su ma kuma duk abin da za a baka an ba mai komawa bane karewa za a zo a zama daya mu fatan mu na gari da muke yanayin da za a shiga a samu abin yi wanda zai sa kowa ya wadata da shi wanda ake saba biyan biyan kariya zai yau an rihe ba zai biya shi gaba a kenan abin da aka shi yau da gobe yanzu ka tai ka tarra wanda suka yi da ya farko retret me zaka tarra auren su babu kenan an komo gidan jiya kenan mu a jimilce yaƙi na mutum duka ne muke wannan gidaje mu mun hiku matsuwa kuma cewa babu muke kukan cewa ga gidanan suna degrade ole a samo mutane a sa muna kukan wannan a misali lumiyar a gurguje shi abu in an ce ma da takarda da doka to sai an bi a hankali a zancen da muke muku dole ne in za a ba kuma ko ku za a ba sai wannan authority sun sa hannu gwamnati saboda ai gwamnati tana iya baka gobe a hoto ma ta wace hanya wani ya zo ma tsaye ce ka huta amma inda doka da gwamnati ba wanda ya sai ma wani abu eh, eh, dole sai sai shi hannun gwamnati gwamnati dole ne mu mun hisan mu ku a gaba kwana dama wannan ya zama wajibi kira da nake na karshe za a rufe kamfani akwai ayyuka wanda gaskiya an aka saka ma mutanen mu na nan suka yi shi a cikin rihewa to insha Allah wani ya meke ha abada da yawa duk aikin da za a iya yi ba wani wuri ya zo yi shi ba kuma in an yi ma wannan mutanen namu an kama musu sun haɗa kansu wani za ka gama ya ce har gwanama da aka rage gwamnati shi ya haima a lokacin da yake aiki allah ubangiji kamu alheri kuma muna fata a ƙasa duka gabaki ɗaya alheri ya sauka muna fatan kuma Allah ya kawo wani fata alheri ya sauka a cikin wannan ƙasa mu ta Nijar ina ganin da shine za mu kawo ƙarshen wannan mahara wadda ta shafi batun rufe kominak a nan yankin Arlit wanda kuma a dunkula abin da za a riƙewa shine batun rufe wannan kamfanin na kominak zai kasance dimin abin da ake fata daga bangarori daban-daban da suka halarci wannan mahara shine a samu mafi fiya muna fata kuma wannan yanki na alita zai samu wasu hanyoyi na buɗin ci gaba kamar yadda ya kamata malaman da kuka shi a cikin wannan mahara mun samu dai malam hassan hamani mataimakin magajin garin arlit da kuma malam gamace yakuba eh, jami'in kula da harkokin sadarwa na kuminaka da malam munkaila abbas sakatare janar na kungiyar nan ta santaramin ne sannan da kuma almu gabdu mataimakin sakatare na bangaren sutiritan yan kwantaragi sannan da kuma Musa mai yaƙi Sanusi ɗaya daga cikin mamba na ƙungiyar matasan Arlita. Ni malamin ma'ada da ni jagoranci wannan mahara nake ci da ku sai wani sabon jiko idan Allah ya kai mu a huta lafiya.